mu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na Astis Kamfani a Najeriya. Yau kuma za yi bayani ne akan tushen ra'ayoyin kasuwa. Idan mutum ta ina mutum yake samun wa'annan ra'ayoyi na sanyin kasuwanci? Ya zai same su idan ba shi da su? Sannan kuma ta ina yake samun su idan kuma dama ɗin ya same su ɗin? Amma ta ina ya samo su? Ta yaya za mu samar da ra'ayoyin ƙaddamar da kamfani menene mafi kyan tushe wani tushe ne fi kyau kenan na samun ra'ayoyi kafin fito da wa'annan ra'ayoyin dole ne mutum ya tabbatar cewa girman jumlar kasuwancin magana wanda ake kira TAM TAM e Total Addressable Market wanda kalma ce da aka saba amfani da ita don yin la'akari da damar kuɗaɗen shiga da ake samu don samfur ko service ma'ana don yin aikin da za ka yi ya kamata mutum ya san cewa a idan na fito da wannan sabon samfuri na kasuwanci ko kuma wannan sabon haja ɗin mutum nawa zai kai zai kai mutum nawa ne za su amfana da shi idan mutum goma ne kaɗai to ai cikin misali a ce garin kano wanda muke da miliyan goma to kai kuma ka ce abin da ka fitar da shi bifin mutum goma ne za su amfana da shi ba to za a iya cewa total addressable market ɗinka ɗan ƙarami ne total addressable market ma'ana jumlar kasuwancin da ake magana a kai wanda za su amfana da wannan abu na ɗan wannan hajar ko service ɗin da kake so ka isar ba su da yawa to me yasa hakan domin yawancin masu startups kenan suna kasawa kuma idan mutum ya yi nasara ma baya so ya zamto ƙaramin total addressable market zai samu misali idan mutum ya yi ya samu cewa ya tabbatar cewa eh akwai total addressable market din kuma gashi yayi nasara cewa wa'annan mutum goma suna buƙatar wannan abin sosai da sosai da sosai to amma kuma ai sun yi mishi kaɗan da za a ce har za samu wani riba da kuma wani abin na haka saboda su nawa za su siya abin maybe bai fi so biyu ba ko so uku kenan buƙatar su ta abin amma idan aka ce total addressable market kai yana da girma ma'ana yana da babban kaso to a cikin jarin kamfanin gaba ɗaya ana neman tam shi wani total addressable market din ya zamto akalla naira biliyan ashirin ma'ana yana mutanen da za su yi amfani da wannan abu suna da yawa ta yace za ka san cewa za ka iya samun kudaden da za samu zai kai biliyan ashirin ma'anar ma'anar ita ce idan kamfanin ya yi nasara kuma ya iya kama kashi biyar kaɗai na gaba ɗaya kasuwa to zai iya cimma burin kuɗaɗen da shiga na shekara-shekara ma'ana kuɗaɗe mutum zai ringa samun su shekara-shekara kamar akalla biliyan ɗaya ba wai lallai kuɗin su zo mashi ba amma dai ya nuna cewa a irin mutanen da za su amfana da shi da za a tattara kuɗaɗen da za a samu cikin wannan harkar za a iya samun wannan biliyan ɗaya duk shekara kenan ma'ana kashi biyar na TAM ɗin biliyan ashirin to wannan idan mutum ya kalli wannan hoton da muke muka gabatar yanzu a nan shine hoton da masu Microsoft wanda watakil kwamfutar da kake amfani da shi ma Microsoft ne suka suke da uh, operating system din shi ko kwamfuta ko wayari duk Microsoft suke kuma Bill Gates wanda aka sani shi ne kusan ya daɗe a matsayin shi na mai kuɗin duniya a dai rubuce yake cewa wata rana za a samu kwamfuta a kan kowane tebur kuma a kowane gida to shi ta inda tunanin shi ya zo kenan kuma wannan hoton da ke hagu shine abin da ya fara gani a wani waje Shi ne ke wannan mutanen nashi bayani sauran hanyoyin samun ra'ayoyin kasuwanci suna haɗa da banda wanda muka yi magana a baya kamar mutum ya ga hoton wasu abubuwa ya ga kwamfuta ga ya yake to zai so wata rana yana tunanin cewa kwamfuta ya zamto kowa na da kwamfutar shi akan teburin shi to nan gaba za mu yi bayani akan sauran ra'ayoyin daga ina suke zuwa na farko dai akwai canje-canjen aikin al'umma mutane ana samun canje-canje za ga cewa yanzu an daina wannan sana'o'in ko kuma an rage sosai irin sana'o'in jima da bugu ɗin nan in ma ana yin su an canza salon yin su so ra'ayoyin kasuwanci suna tasowa daga canje-canjen da ke faruwa a cikin yanayin waje na jiki al'umma da masana'antu tare da abubuwan kasuwanci Dole ne ɗan kasuwa ya lura sosai tare da lura da yadda mutane ke mayar da hankali akan sauyin yanayi na waje. Misali wani abu wani abu na yanayi na zahiri wanda za iya canzawa kuma za iya ganin canjin shi sosai shine yanayin zafi. Yanayin zafi yana da yawa a lokacin bazara amma yana da ƙasa sosai a lokacin damina. Mutumin da ke da kwakwaran kasuwanci na iya zama mai kima. a cikin gano damar kasuwanci bisa ga canjin muhalli da aka bayar shine mutum zai iya samun sana'a a cikin canjin yanayi idan cikin zafi ne zai iya fitar da wani samfarin aiki da zai amfani wa'anda ba sa son zafi ko kuma lokacin zafi abin ya fici ko kuma dai lokacin sanyi kowanne dai canje-canjen yanayi ko kuma canje cikin al'umma mutum zai iya amfani da wannan damar sannan gano fasaha da ci gaba idan akwai wasu abubuwa na zamani wanda za su sauwaƙa wasu abin nan ɗan. yanzu muna maganar motoci da suke amfani da wuta ba su amfani kuma da mai so shi ma fasaha ne mutum zai iya amfani da wannan tunanin shi ma ya ƙirƙiro shi. so fasaha kala-kala su suke janyo mutum ya fara tunani kamar yanzu nan ba a so a ringa ana wahalar mai a wasu wajajen to yanzu wahalar man sai ya janyo shi ɗan kasuwa ya fara tunanin zai fi son ya ga cewa motoci ba sa buƙatar wannan man in ya ga dama zai iya cewa to ruwa ba ce za a sa ruwa a cikin mota ta fara tafiya to duk irin wannan tunanin tunanin su yake janyo mutum ya canza ko kuma ya kawo sabuwar fasaha game da wani abin da ake yi sannan kuma akwai yunkure-yunkuren gwamnati da shirye-shiryensu da canje-canjen manufofin gwamnati duk sanda aka samu canjin gwamnati ana samun cewa wani gwamnatin tana sabon gwamnatin tana so ta kawo wani a hanya ko salo na yin wasu abubuwa ko dai su yi wasu abubuwan da za su sauwaka ko kuma su yi wasu abubuwan da za su wahalar da al'umma to duk cikin irin wannan ko sauƙin ko kuma wahalar ne mutum ɗan kasuwa zai ga abin da ake kira opportunity zai ga wata dama da zai iya amfani da shi don ya samu shi ma riba sannan kuma mutane su amfana akwai kuma buƙatun jama'a mutane kala kala kowa yana da irin nashi buƙatar wani mai kuɗi ne so tunanin shi ya wuce maganar irin su abinci da kuma abin hawa tunanin shi ya fara tunani yace zai hau irin jirgi ya daina tunanin ko mota so ya fara tunanin irin su jirage ya zai samu abubuwan su mishi sauƙi ya ringa zuwa shi dai yana da kuɗin amma kuma hanyar samun jirgin yanzu watakiltin da babu masu kuɗaɗen da yawa ba zai samu ba a wajen shi yanzu so bukatun jama'a kala-kala ne mutum kuma ɗan kasuwa shi ne ke tunanin a ra'ayoyin samun nasara ko kuma ra'ayoyin kirkire-kirkire na kamfaninnika ko kuma wasu abubuwan da za su yi wannan abin nan za su iya samu shi. Kwazo da kuma hazaƙa har ya samu ya fitar da wata maslaha a cikin harkar sannan akwai abubuwan da suka gabata wanda ake kira kamar past experiences mutum yana akwai abubuwan da ya gani a da ko kuma yau da gobe yau da gobe yana kwaikwaya yana koyan abubuwa yana kuma la'akari da abubuwan da suka faru a baya zai iya sa ya fara tunanin to ya za a yi a ƙirƙiro wani abin da zai kula da wata wahala da aka sha a baya ko kuma ya ƙara sauƙaƙa abu irin sauƙin da aka samu a baya so da irin waɗannan abubuwan su suke sa shi ɗan kasuwa ya samu ra'ayoyin yin kasuwanci zai ga cewa ga abin da yake so ya cimmawa ko don ya sauƙaƙa ko kuma don canje-canjen yanayin abubuwa duk irin waɗannan ko kuma canje-canjen yanayin da gwamnati ta kawo tsare-tsare ko kuma fasaha duk suna sa mutum ya samu ra'ayin yin kasuwanci. Mun gode da sauraro.